barkan mu da sake haduwa a cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa cikin wannan azumin watan na ramadan mai albarka yau alhamis bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu da da da hudu arba'in daya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul mu'minuna jiya mun tsaya aya ta hudu yau za mu tashi aya ta 75 walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى ففتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون Allah تبارك وتعالى ta'ala yana magana game da mutanen Makka dama kamar da muka sha faɗi wannan surar Makkiya ce ta fara da faɗin yadda Allah ya sifofin muminai yadda Allah yake halitta sai ta kawo muna kistoshin waɗanda suka karyata annabawa tun daga annabi Nuhu har zuwa annabi Isa alaihi musallam kuma da yadda Allah ya yi musu azaba da Allah ya ba da nasara ga annabawan da manzannin akan madiyansu sai Allah ya shiga tattaunawa da mutanen Makka da ci gaba da jawo hankalinsu na abubuwan da ya wajaba su suka sa ya wajaba su yi imani da ranar lahira su yi imani da annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallam je mutsa inda Allah ke cewa wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati an sirati lanakibun lalle wa'anda ba su imani da lahira ba sun kauce ma hanya da suka kauce ma hanya suka yi tawa annabi sallallahu alaihi yanzu wannan maganan mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam ake magana quraishawan makka ake su abu lahabi su abu jahali su su da sauransu su utuba duk su ne ake magana yanzu Allah ya ce sun kauce ma hanya da suka kauce ma hanya suka shiga tsanani suka tawa annabi abin da bai kamata ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu addu'a kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim annabi yace allahumma a inni alaihim bi sab'in ka sab'i yusuf ya allah ka taimake ni akan su da shekaru bakwai na fari na tsanani kamar irin shekaru bakwai da aka yi na annabi yusuf annabi yawa mutanen makka baka addu'a suka shiga cikin tsanani da wahala suka dawo suka roƙe shi hadisi ya inganta daga ibni abi hatim ibni abi hatim yace haddathana ali bin al-husayn qala haddathana muhammad bin hamza al-marwazi qala haddathana ali ibn al-husayn qala haddathani abi an yazid yani an-nahawi an ikrimata an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qala جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان يازو عند النبي صلى الله عليه وسلم سيتشي مي يا محمد أنشرك, أنشرك الله والرحم إنا هدا كدا الله an shuduka Allahu wa rahim ina haɗa ka da Allah da zumunta da tsakanin mu faqad akalnal ilhiz mun ci kilishin jini da fata kilishin jini da da da da da da fata da da wabar da aka rago na sama abin da kamar kada wata sai da ke suna cin jini su haɗa shi da da gashin rago su ci saboda addu'a annabi ta kama su Allah ya yi musu tsanani yace yace ya annabi kai muna addu'a Allah ya kuranye muna wannan sai annabi yace ce sai Allah ya saukar da aya yace walau rahimnahum da mun yi musu rahama wa kashafna ma bihim min durin muka yaye musu tsananin da suke ciki wanda sa sai da suka sha jini da gashin rago lalajju fi ya mahun da za su koma cikin cikin batan su suna kabra da kai suna ƙara ɓacewa suna za su koma cikin wautarsu da ɗemuwarsu suna ɓata a ciki watan koda na kuranye musu za su koma inda su aka fito wannan ɗaya daga cikin abubuwan da ke nuna iko da ƙudura ta Allah da sanin na Allah na abin da zai kasancewa Allah ɗaya shi ya san ma kana kamar yadda mai aƙidar hauya ya ce ma kana wa ma ya kunu? wa ma lam na idza kana kaifa kunu? Allah ya san abin da ya kasance duk abin da ya auku baya Allah ya san shi wa ma ya kunu duk abin da zai aukuwa gaba Allah ya san shi wa malam ya kun duk abin da bai kasance ba ba zai yiwu a yi shi ba lauka na inda zai kasance fa ya kunu ya zai kasance Allah ɗaya da wannan sanin yanzu kai mai saurare ba haushe kake don shi kake jin mu inda ɗan cana kake ba zai taɓa yiwa ka zan an cana ba Allah ya san wani gari za a ka a cana wace ma'aikata za ka aiki wani gida za ka zaunawa a cana kaga wannan iyaka ilimi kenan abin da ba zai taɓa yiwa ba ba za a yi ba amma Allah ya san in an yi ya abin ya abin zai kasancewa Allah ya ba mu labarin haka a cikin Ƙur'ani. Allah yana cewa cikin Sotar Anfal, walau alim Allah fi him kai wa la'asma a hu. Allah ya ce, kahirai walau alim Allah fi him kai da Allah ya san akwai alkai game da su da ya ji yadda kai ko da ya ji yadda su da za su ba da bai suna suna wahun mu'idun suna masu kau da kai dama za su za su kiji la za su juya suna masu ba da bai Allah bai ji yadda su ba amma ke ko da ya ji yadda su ga yadda za su yi haka Allah ta barka da ya ba mu cikin suratul an'am yace walau tara izu qifu ala an-nar walau tara izu qifu ala nar faqalu ya laytana nurad wa la نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون Allah ce walau tara iz wuqifu alan nari da kaga lokacin da za a tsaye da kafirai akan wuta faƙalu sai su ce ya laita na nuraddu ya kai mu da dai Allah zai mai shishe mu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin da lokacin ba za mu karyata ayoyin ubangijinmu ba wata yanzu za a sa kafirai wuta sai ce da da za a mai san mu duniya da za mu yi imani ba za mu karyata ba sai Allah ce bal bada ma kanu yukhuna min qablu abin nan da suke ɓoyewa a can da yanzu shine yazo kwata kwata ya fito musu sai Allah ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu da an mai da su a duniya da za su koma kafirci da suka yi a farko ba za a mai da su ba in an je lahira mutum yanzu rasu za su shi wuta duk da ya kuka ba a mai da shi amma ashe Allah ya san in an mai da shi bai yi wata abin da bai yi yiwa in an yi shi Allah ya san yadda zai kasancewa kai da ɗan kasuwa har ga ka gama rayuwar ka ɗan kasuwa inda kai ma'aikacin gwamnati kake da Allah ya san yanzu level nawa kake da Allah ya san wace ma'aikata ce za ka aiki baka taba tsammanin zaka yi aiki wata ma'aikata ba amma Allah ya san wata ma'aikata ce kaza zaka yi ta gari kaza kuma level kaza za a terminating ɗinka inda kai dan dan ma'aikacin gwamnati yanzu da baka taba kasuwanci ba da kasuwanci zaka yi da Allah ya san shagon ka ashe shago kaza ne ga blouse ce zaka sai suwa ko kila shinkafa kayan shinkafa ne zaka sai suwa wannan Allah ɗaya adda haka kuma shine cikakken ilimi dan adam bai san komai ba sai abin da ya wuce abin da aka yi abin da aka gaba sai dai ya yi hasashe amma Allah ya san mata na abin da ya kasance a da wanda aka yi wa ma kunu da abin da zai kasancewa nan gaba wa ma lam yakun da abin da bai taba kasancewa ba laukana inda ya kasance kaifa yakunu da zai kasancewa haka Allah ya cika al mai tsananin ilmi Allah ya cika alhakimu mai tsananin hikima shine Allah ce wa rahimnahum da mun yi musu rahama wa kashafna ma bihim min muka kuranye abin da suka ciki na damuwa na tsanani lalajju fi tsuguyanihim ya amahun da sun ci gaba cikin ɗemuwarsu suna ɓacewa suna kutsawa kuma haka Allah ya yi annabi ya yi musu addu'a an ɗage musu wannan farin kuma ba su yi imani ba haka zai yakin bada ka Allah ya sa abin da zai kasancewa sai Allah ta barka ta'ala ya ce wala qad akhadnahum bil azabi hakika mun rike su da azaba fa mastakanu li rabbihim ta yatadarrun amma ba su saduda ba ga ubangijin su ba su kankantar da kai ba ana son duk lokacin da aka kama mutum da azaba ya sadu da ya kankantar da kai ya koma ga Allah su shi ɗan ne ɗan ina da ya shiga cikin tsanani kamar da Allah cikin suratul Yunus wai da masal insanu madun أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون Allah ce wai za masal insana duru da ana li jambihi au qa'iman au qa'idan idan wani mugun abu ya samu dan adam sai dinga kira ta gefen mu yana ta tawassuli yana ta kira ko tsaye ko zamni duk inda ya samu Allah yake mai koyar mai wai za ka shafna anhu durahu marra ta'allam yad'una ila burin masa? idan muka furanye mai wannan mugun abin da yake cike sai kamar bai taba roƙon Allah ba bai taba kiran Allah ba duk wanda ya shiga cikin tsanani haka Allah ya gaya fa idza wa idza fil fulki da Allah فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون Allah ce mushrikai sun shiga cikin jirgin ruwa ya kada sai su kira Allah shi kadai su manta lata da uzza da manata amma ana saukowa tudu sai su fara shirka da Allah duk ɗan adam haka yake wani Allah ya baka lafiya ku yi min addu'a ban lafiya Allah ya baka lafiya amin in Allah ya ba lafiya ya jiki na ji sauki yanzu ya mance da Allah da yake kira qa'iman aw qa'idan zamni tsaye a yi mai addu'a Allah ya bashi lafiya in dan siyasa yana neman mukami ta shiga a yi mai addu'a in ya hau sai ga mulkin nasu ne sai ya ji cewa shi sai ya ji cewa mulkin ciki ne yake ɗabi'a ta yake su adda mulki kowa kasan su yake su an fauka wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam lokacin da yake cikin tsanani lokacin yake koma ma Allah amma Allah ya kuranye maimakon ya tuna Allah sai ya manta shine Allah tabaraka ta'ala yake ba mu labarin mutanen Makka yace wala qad akhadnahum bil azabi Haƙiƙa mun rike su da azaba fa mastakanu li rabbihim basu sadu daga ubangijin su ba ma ya tadarrauna basu kankantar da kai ba bayan doke musu wannan musibar hatta idza fatahna alaihim baban da azabi hatta idza fatahna بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون طيب Allah ce hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadidin har lokacin da muka busa buɗa musu wata ƙoha ta azaba mai raɗaɗi idahum fihi mublisun sai su dinga yanke tsammani idan lokacin da aka zo su mallamai sun fassara wannan da yakin badar ne wayannan kafiran da ake ta gaya magaya da suka yi sun zo inda annabi a ɗauke musu wannan abin da aka yi sun yi kaza a yakin badar sai da Allah ya koma kama su a yakin badar lokacin suka yi raki na fitar hankali ƙanana ƙananan mutane wanda ke da bayan su ne suka kashe su aka jewa cikin kalebu badar cikin lalatattar rijiyar nan da a badar ya kasance nan ne annabi sallallahu ya je bayan kwana ɗaya ko kwana biyu ya dawo ya ce shin kun iske abin da nake gaya muku daga Allah gaskiya ne sai da umar ya ce ya rasulullahi matattu kake wa magana annabi ya ce kyale ni ya umar kai baka fi jina yadda suke jina kai baka fi jina akan su ba wato su ma suna ji abin da nake gaya musu annabi sallallahu alaihi yana musu gori da irin wa'annan abubuwa ina gaya muku gaskiya ne shine hatta idza fatahana alaihim baban za azabin shadidin har sai mun buɗa musu kofa ta azaba mai raɗaɗi idza hum fihi mublisun sai su kasance sun yanke tsammani lokacin wasu malamai suka ce a'a babun za azabin shadidin ko baban za azabin shadidin wannan ana nufin ranar lahira ne in aka za a sa su wuta ne za su lokacin da suke rabbar ji'on suke ta addu'a Allah ya mai da su suke ta cewa Allah ya mai da su duniya su gyara to lokacin nan ne suke yanke tsammani ala kulli halin duk wanda Allah ya riƙa da azaba ya yi mai kankantar da kai Allah ya kuranya azabat in bai bi Allah ba Allah ya koma dan katai to babu ta inda zai kubcewa wa huwa allazi wa huwa allazi لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار afala ta'qilun eh Allah ya ce wa huwa allazi an lakum as-sam'a wal absara har yanzu yana magana da mutanen Makka ne duk jawo hankalin su ne da buga wayannan misallan domin su fahimci Allah shi ne daidai kuma Allah shi kamata a bauta ma Allah ya ce wa huwa allazi an lakum as-sam'a wal absara Allah shi ya saman muku da ji da gani Allah shi ya halicci ji da gani cikin ku wal afidata Allah shi ya halicci zukata a cikin ku qalilan ma tashkurun amma kaɗan ne kuke gode ma Allah wannan Allah mutanen makka yake kira haka amma duk mutane ɗan adam haka yake butulu ne mutum bai nawa ke gode ma ni'imar ji so nawa ka tashi kai na gode ma Allah da yasa ina ji yanzu akwai wanda baya ji so nawa ka taba wayo gari ka gode ma Allah da ni'imar gani so nawa ka wayi gari ka gode ma Allah da ni'imar zuciya da tunane da yayi maka Allah ce qalilan ma yashkuruna tashkuruna kadan ne kuke godewa wata wannan ni'imomin da aka yi muku su sun isa ku bauta ma Allah shi kaɗai ɗan adam butulu ne ya saba iya faɗin laifin Allah misali za a daɗe a yi shekara da shekaru ana ruwan sama ana noma mutane na cin abinci mutum bai buɗe baki ya kai da mana bana masha Allahu kaza ba amma rannan a yi ruwa wani ya bashi labarin wata unguwa sun roshi gida biyu da aka yi su a hanyar ruwa sai ya dinga faɗi ya ce ruwan bana sun yi ɓanna ko abin da sun daga Allah ruwan bana sun yi ɓanna Allah ruwan da ya iya masu ɓanna ne amma ruwan da aka yi alkama ta fito shinkafa ta fito dawa ta fito bai taɓa gode ma Allah ba ya ce kai bana shinkafa an yi bana gero an yi wani da a'a abin da ɗaya sani bana an yi ruwa sun rushe gidajen kashi bai sani ba labari yadda amma tun da shari ne zai watsa sharin Allah haka ɗan adam yake don shi Allah ya ce innal insana li rabbihi lakanud ɗan adam mai tsananin butulci ne ga Allah Allah sai da ya ambaci siffofin doki guda biyar yace wal aziyati ta ba ha. فالموريات فالمغيرات صبحا به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود Allah ayoyi biyar na farko duk siffar doki ya faɗi waɗanda ke tashi tun da safe su je wajen kuwa ko su shiga cikin makiya masu shiga cikin makiya masu ƙasta wuta da kohotansu masu shiga cikin tsakiyar makiya masu kaza duk doki yana wa mai gida ne haka ne saboda ya ba shi ruwa da ciyawa babu wanda shi ya halarci dokin babu wani abu da wanda ya mallaki doki da yake shiga ya yi sukuwa saboda kai doki da yake shiga ya yaƙi in musulmi kake ya hau yaƙi ya shiga cikin kafirai in kafirin doki ne ya shiga cikin musulmi a yaƙe su mai gidan dokin wanda yake wa wannan komi bai tsina na mai a rayuwa ba illa ya ba a ciyawa da ruwa babu mai gidan dokin da ke cewa ni ne halarci dokin nan babu mai gidan dokin da ke cewa ni ka ba shi lafiya ni ka jin magana ta yi ni ka ƙara mai kwanaki duk bai yi ba amma yake gode ma uban gida ne da haka duk abin da ya sashe shi ya yi bayan Allah ya ambaci siffofin doki guda biyar da yake yaba ma mai gida ne sai Allah ya ce innal insana amma kaga shi dan adam ne rabbihi gana shi mai gidan wanda ya halicce shi lakanu shi butulu ne shi dan adam bai wa Allah haka da shi ya halicce shi ya ba shi abinci shi ya ba shi lafiya shi ya ba shi kaza shi baya godiya shi butulu ne kullun ya ka ka yau an yi rana wata yana jiya ba a yi ba shekaran jiya ba a yi ba an yi watanni ana ruwa an yi watanni amma baya faɗi shi yake ka a ce Allah ya iya a ce an yi sanyi bai faɗi an ce yanayi ya yi daɗi bai faɗi amma radda aka yi zafi sai ya faɗa ba kowa kai jama'a yau Allah ya yi shari da yawa yau an yi rana dai sun ya faɗi ya ce Allah lisanin hal ne bai ce Allah amma haka yake faɗi wa ke yin haka yake yi bai taɓa gode ma Allah da lafiyar laɓɓa ba bai taɓa gode ma Allah da lafiyar ido ba bai taɓa gode ma lafiyar Allah da lafiyar hanci ba sai ɗan kakkare ya same shi ya ta kai ƙara Allah ya ta kai ƙara Allah cewa Allah ya yi kaza Allah bai yi kaza Allah bai yi kaza ba duk abin da Allah ya bashi in shinkafa ta ƙara naira ɗari kwano shi ke sai ya gaya wa kowa Allah ya kawo tsada ai abubuwa sun lalace an yi kaza shi abin da ɗaya sani Allah ce innal insana li rabbihi lakanut shi kan ɗan adam sai Allah ya ce shi kan shi yanzu san haka yake yanzu duk mai jin ya ce lalle haka muke ne Allah ya ce wa innahu ala zalika la shahid shi kai ne shiri ne watan Allah shi ke sa yini ya zo dare ya zo yini ya zo dare ya zo duk ni'ima ce ta Allah ba mu taba godewa ba mutane da yawa ba su godewa su ka Allah na gode ma yanzu ga rana ta fadi dare ya shigo Allah ga na gode ma safiya ta ganin mina mina na a wannan ba ne abu bane kana ganin duk ba wata ni'ima bace bancin kai ka bukata wa'ina ba kai ka biyan kuɗin nefa ka biya kuɗin wuta don ɗaya ka ga hasken yanzu ga kullum Allah sai ya baka shi kyauta baka taɓa gode mai ba amma da wani zai ce zai ɗauke baka kuɗin wuta na wata biyu kullum kuka ka kai covid-19 a ɗauki kuɗin wuta na wata biyu wutan nan ba sabon ta aka yi sosai ba amma da an ce ma ɗauke maka kuɗi daɗi za ka ji amma Allah kullum ga haske a kai babu babu godiya ba ba abin bacin hasken wuta ɗan hasken ta ɗan amfani ne kaɗan ne wannan hasken na na wutar rana akwai amfani da ke kawa na ƙarfi na calcium a jiki mutum ya samu ƙarfin jiki ya busar da kayan gona ya busar da shanya in an yi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza a ga haske a ga kaza kaza amma ƙalilan ma tashkurun Allah ya ce ‘yan kaɗan suke godewa ba a kula da cewa a gode dare ya shigo rana ta shigo wani baya iya bacci sai da daddare in duyini ne ba zai yi bacci ba wani baya iya neman abinci sai da rana Allah ce waje annan laila libasa waje nan nahara ma'asha mun sanya dare ya zan tufafi abin da ka shiga kai bacci ka kiyaye kai kare ka daga jama'a ba san abin da kake ciki ba waje nan nahara ma'asha mun sanya yini ya kasance abin neman abinci amma ba a godewa shine Allah ce wala ikhtilaful laili wan nahari Allah shike da sabanin yini da dare shike saba dare da yini afala taqilu yanzu ba za ku yi hankali ba kusan shi ya kamata ku bauta ma mai haka ba gumaka da da aka sassaka ba da aka sara bal qalu bal qalu mithla ma qala al awwalun qalu a idha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين Allah ce bal qalu misla ma qala al-awwaluna bal bai wannan magana ba su hankalta su gane su gode ma Allah kan wayannan ni'imomin da aka su bauta mai shi dai qalu cewa ma suka yi misla ma qala al-awwaluna irin yadda mutanen farko suka ce cewa ba za a tashin kiyama ba ni mutanen farko suka ce qalu wa idza mitna wa kunna turaban sun ce idan muka mutu muka koma turbaya wa izaman muka koma kasusuwa a inna ƙosona, shin za a raya mu zai yi a raya mu bayan mun mutu mun koma ƙasa ai bai yiwuwa laqad wa inna nahnu wa aba'una hadha an yi muna alƙin wannan alƙawalin mu da uwayenmu min qablu tun kafin yanzu ake faɗa sai eh, an mutu za a tashi in hadha illa asatirul awwalina wannan kawai tatsuniya ce ta mutanen farko labarai ne na mutanen farko suka ce idza kunna Ivaman nakhira qalu tilka qalu a idza kunna izaman izaman nakhira hmm. eh tilka izan karatun khasira cewa wannan dawowa ce ta ba ta yiwuwa an yi hasara in an mutu an riga an mutu an yi barin rai rai ya riga ya fita an yi hasara nama ya riga ya diddige shi kuma wanda ya yi ta fa inna mahiyar hiya wahida fa idahum bisahira wanda ya yi ta shi zai mai da ita kawai tasga ɗaya ce sai mutum ya ga ya dawo a dawo kamar yadda yake da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muna muwafaka ya ba mu ikon yin imani da abin da ake gaya muna da ɗaukar izna sai mai Allah ya ce gaba kulli man al'abu wa man fiha سيقولون لله قل أفلا تذكرون الله يقول لمن الأرض ومن فيها ka tambaye su ka ce wa adda ƙasa gaba ɗaya da duk wanda a cikinta in kuntum ta'lamuna in kun sani wa adda ƙasa sai quluna lillahi za su ce ta Allah ce kul afala tadhakkarun ka ce musu yanzu ba za ku yi wa'astu ba ya kamata ku wa'astu ai in kun san Allah shi adda ƙasa ya kamata ku tuna wannan ya tuna tasar da ku cewa cewa cewa Allah shi ɗaya kamata a bauta ma kuma rabbus samawati wal رب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون Saya kulu na lila, kulka a ni na su ci a can Allah ce komai Rabbu sama ba ci sabuwa Rabbu la'ashu Ka tambaye su mutanen Makka, a tambaye su waye ubangijin saman guda bakwai. Wanene ubangijin al'adu shi mai girma? waye ubangijin sammai guda bakwai wane ne ubangijin al'arshi mai girma sai ya na lillahi za su ce Allah ne Allah adda mulkin su ta taƙon, Ka ce ba za ku yi taƙawa ba ku ji tsoron Allah nan ku bauta mai yadda ya kamata qul man da yadihi malakutu kulli shay'in ce musu wake da mulkin dukkan komai shi ke da mallaka komai da komai wa huwa yujiru wala yujaru alaihi shi yake bada kariya ba a bashi kariya sai dai kowa ya nemi ijara Allah ya nemi ya nemi Allah mujawara Allah Allah ya bashi kariya amma shi Allah ba a bashi kariya in kuntum ta'lamuna in kun sani sai quluna lillahi za su ce maka Allah shi yake bada kariya shi abba a ba kariya qul fa anna tusarun kace mu saya ake sihirce ku ake jaye hankalinku ake tafiyar da ku ga wani Allah shin sihiri wa'annan gumakan suka yi muku ne sihiri wa'annan itacen da duwatsun da kuke bauta musu kai muku ne in duk kun san haka kun san wa adda sama da ƙasa Allah wa adda sammai bakwai wa adda al'arshi mai girma Allah kun san wa yake ba da kariya ba a bashi kariya duk kun san Allah ne sun rike ku ake yi wannan dutse sirri yi muku da kuke bauta mai kuke barin bauta Allah wannan dutse sirri yi muku da kuke bauta mai kuke barin bauta ma Allah Allah ce bal nahun bil ake. bal bari wannan magana ba za su fahimta ba mun zo musu da gaskiya wa innahum lakazibun su kuma makaryata ne wato wannan qur'anin da wannan manzo da ya zo musu su ne gaskiya su kuma makaryata ne don haka ba su son gaskiya don haka mutum ya kasance mai son gaskiya in gaskiya ta zo mai sai ya karba amma in ya lalace falamma zagu a azagallahu falamma zagu a qulubahum Allah ke lokacin da suka karkace sai muka karkace zukatanmu ne kuma ah, walladina hatadaw zadahum hudan zadahum hudan وآتاهم تقواهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين wannan shine ma'anar wa hadainahun najdain watan komai in kana son shari'a Allah zai kara ma shari'a in kuma baka so shine na Allah yace bal atainahum bil haqqi wa innahum lakazibun mun zo musu da gaskiya su makayata ne haka masu son gaskiya cikin su irin as akbar sai suka karba suka gaskiya ko jayayya kake da wani in ya kasance kai gaskiya yake so ka fahimta sai Allah ya fahimtar da kai ko da a harshe ne take sai ka ansa amma in makaryaci kake mai son musu kake duk yadda aka yi da kai ba za ka ba za ka fahimta ba sai Allah ya ce فمنهم من يقول فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون أحسنت أكرمك الله يعكس وكد آية sai mushrikai su dinga faɗin ayyukum zadatu hadhihi wa wannan ayar ta ƙara ma imani sai Allah ce fa amman ladina amanu fa zadatum imanan wanda suka yi imani kan ta ƙara musu imani wa hum yastabshirun suna bushara majunan su wa amman ladina fi qulubihim fi qulubihim maradun رجسا إلى رجسهم وماتوا وماتوا وهم كافرون cikin zuciyarsu sai Allah ya ƙara musu kazanta tare da kazantar da cikin zuciyarsu sai su mutu suna kafirai ka zan mai son gaskiya in ka zan mai son gaskiya don shi ko hadi mutum yayi yayi kuskure in yayi kuskure ana ba shi lada don mai son gaskiya ne gaskiya ya tafi nema yanzu kullum gaskiya kake zuwa nema ko kuskure kai sai Allah ya baka lada amma in baka son gaskiya to ko wata ran gaskiya kai ba mai son gaskiya bane daidai da son ranka sai Allah yayi muna Allah muna magani ni Allah ya ce gaba mattakhadha Allah mattakhadha Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd سبحان الله عما يصفون الله يتي ما اتخذ الله من ولد الله بريك دابا masu cewa Allah ya riƙe ɗa in kuna sauraren nasara na jiran suna ce muku Allah yana da ɗa to mattakhadallahu min waladin Allah da riƙe ɗa ba baya buƙatar ɗa kuma bai riƙe shi ba wa ma kana ma'ahu min ilahin kuma babu wani abin bauta tare da Allah Allah babu wani abin bauta in ba shi ba inda akwai wani abin bauta wanda ya cincinta a bauta mata da Allah idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa to kowane abin bauta zai tafi da abin da ya halitta inda akwai wani Allah ba Allah ba Allah yana da mataimaki yana da wani abokin tarayya yana da wani wanda ake bauta mata da shi da watan sai sun yi fada kowa ya raba gari muna gani yau wani yana wannan political party ya fice ya koma wannan party da gwamna da mataimaki ne ana fati daya guda ya fice ya koma wani fati shi kuma in yi kowa ya fita zai tafi da mutanen da abaya ne fa shine idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa duk wanda ya ta fati da shugaban kasa da mataimakin shugaba tun 1999 muna gani haka shugaban kasa da mataimaki sai mataimakin shugaban kasa ya hasala yayi wani fati ko shugaban kasa yayi wani fati kuma kowa sai ya tafi da mutane ne shine idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa muna gani a wasu jihohi gwamnoni ma haka sai a yi faɗa da gwamna da mataimaki ne gwamna ya yi gashi je ya kwashi mutane ne mataimakin gwamna ya kwashi mutane ne ya tafi wala ala ba'abuhum ala aji. kuma sashen su za su ɗaukaka ga sashe sai su yi so su kaya takara da juna wannan aya ban taɓa jin tafsirin ta da ya burge ne ba irin wurare 1996 ko 97 margayi shakti da attahiru ibrahim allah ya mai rahama yana tafsirin ramadan irin haka muna secondary school muna saurare a rediyo a lokacin abacha ne shugaban kasa. akwai mataimaki ne Oladipo Di ake ce mai mataimaki ne wanda ya yi mai juyin mulki ya buke juyin mulki bai samu ba da sarki da tare yana fassara wannan sai ce wannan shine shi ma Allah inda akwai yana da mataimaki wala ala abubuwan ala adin da sai ya nemi shi ma yawa Allah juyin mulki sai kawai hujja da wannan waƙiya ta mataimaki a bace yana sai mai juyin mulki bai samu nasara ba lokacin haka ma shi sai ce shi wannan aya ke nuhi shi ma Allah inda yana da mataimaki da da mataimaki shugaban kasa ka bukace ya mai juyin mulki mataimakin gwamna ke bukatar shi ba ya hito takara da gwamna da wata sai an ji mataimakin nan na Allah ya fitar ta shi ba bai da wannan tafiyar ba su ba su yarda da wannan tafiyar ba sai su suka ta su tafiya tafi wannan amma da yake babu subhanahu amma ya sifun tsarki ya tabbatar ma Allah da abin da suke siffanta shi shi din nan ne shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi dare da rana kuma dole abin mai ajiye su yi tafiya yadda suke tafiya da yake su tafi shine mattakhadha Allahu min waladin Allah bai riki da ba wa ma kana ma'ahu min ilahin kun babu wani Allah ta yi da shi shine ila abin bauta ila an samo shi da Allahu shi aka samu daga ila aliha ya Allahu duk abin da zuciya ke kaɗawa in ta ganai duk abin da ya cincinta a bauta mai shine al to babu wani abin da ya cincinta a bauta mai ba Allah ba idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa da wata sai sun yi fada an raba fati kowa ya kama nashi ya tafi da abin da ya halitta kamar da nan kowa ka tafiya da mabiyanai in yayi da kamfin zuwa wani fati wala ala ba'dhum ala ba'd to da an yi da kamfin fa fada za a yi to kowanne su zai bi victory zai bi iya nasara akan wani zai bi a aza takara a aza tsera a aza fada sai Allah ya ce shi kan ba haka yake ba subhanallahi amma yasifun sarki ya tabbatar ma Allah ga abin da suke siffanta shi eh aya ta gaba alimin الشهادة فتعالى عما يشركون عالم الغيب الله يكي الله شيني مثلا أبن دي يفكو شيني مثلا غيب والشهادة دا أبن دا أبيني فتعالى عما يشركون Allah ya ɗaukaka da abin da ake mai shirka da shi ana cewa wasu sun san gaibu ba shi ba babu wanda ya san gaibu in ba Allah ba wannan ayat tana cikin ayoyin da ke tabbatar da haka alimul gaibi wa shahadati Allah shi kadai ne masanin gaibu bancin Allah babu wanda ya san gaibu ni Allah ke cikin suratul naml qul la ya'lamu alamu Allah Allah ce qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah kace wa'anda as-sama sune mala'iku da wanda a ƙasa su ne mutane manzanni mutane manzanni annabawa salihan bayi na ƙwarai da waɗanda ba na ƙwarai ba da aljannu da dabbobi babu wanda ya san gaibu sai Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'asun ba su ma san da zata da su ranar alƙiyama ba jin suka yi ansar da su ba su ma san da zata shi alƙiyama ba da aka tambaye annabi game da tashar alƙiyama sai ce mal mas'ulu an hadiya allama min as-sa'ili wanda aka tambaya bai fi wanda yayi tambaya sani ba haka lamarin yake babu wanda ya san gaibi أكيد سورة العراف الله يقول لا أملك لنفسي لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير قوم يؤمنون الله يتي قل كي النبي كتشي كي دا أكي شوكا سنغيبو Ƙul la amliku li nafsi naf'an wala darran kace ni ban mallaka ma kaina amfani ko cuta ni ban da amfani a hannuna ban da cuta a hannuna walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu min alkhairi da na san gaibi da alheri na yayi yawa wa ma masani yasu da mugu abu bai samu ba da na san gaibi ba zan fita da baffa na Hamza ba in kai shi Uhudu a kashi da sahabban nan saba'in in na san kashe su za a yi wajen uhudu sai ce duk ku zaman ku shine walau kuntu alamun gaiba lastaktartu min alkhairi da na yawaita alkhairi inda ni san da na hita jihadi zan samu nasara sai in hita kuma masani su da mugu abu ba zai sa da na san cewa na cin sabai na za a kashe su sai in kare su annabi da aka kashe hamza kuka yayi da hawaye da ya san cewa yan fito za a kashe shi da ba zai fito ba in ana illa nabirun wa bashirun liqaumin yu'minun ni kawai bushara nike da gargadi ga mutanen da kike da yake ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba a cikin suratul an'am Allah ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله تعالى إنه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو Allah shi ke da mabuɗan gaibu babu wanda ya san su sai shi. Zaka cewa annabi ya san gaibu wannan kuskure ne babu wanda ya san gaibu don shi annabi sun san ya faɗi waccan na ƙashin su wata shu'ara da Allah ce inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taktubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir to Allah ya faɗe su biyar cikin suratul Luqman annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Bukhari yace wa'annan su ne ilmin gaibi da wanda babu wanda ya san su sai Allah haka kuskure ne a kirkira man wani cewa shi ya san gaibu ba Allah ba Nana Aisha ta ce duk abubuwa guda uku duk wanda ya faɗe su ya ƙirƙiri ƙarya cikin su hadisin na sai musulun zai wanda ya ce annabi ya san gaibu annabi bai san gaibu ba mata tana na aisha kawa kazafi ya kaje ta yi zina annabi bai sani bai zo tambaye ta ce tsakanin ki da Allah kin yi in kin yi ki faɗi ki tuba zuwa ga Allah tace ko in nace na yi za ku yadda in nice ban yi ba kuma ba za ku yadda ba wata annabi bai sani ba yanzu har mata annabi ya yi fushi da ita ya daina mata magana ta yi tashi ta yi yaji ta koma gidansu ashe kazafi ya kai mata annabi bai san gaibu ba da ya sani sai ta aina san bata yi ba amma ya kasance bai sani ba abin abin aro ta yi abin kayan kawa na asma'u Allah ya da ita ta je da shi wajen wajen yaki gar ana dawowa tafiya sarƙa ta ɓace tana na Aisha aka yi nema annabi ya sa mutane aka yi ta neman sarka ba a ganta ba sai da aka sarƙa aka ba mu Allah za a wuce ko da aka ɗaga tana nan ƙarƙashin raƙumi a shi raƙumi ya danne ta da annabi ya san gaibu sai ce ba zai aika mutane neman sarka ba sai ce gata nan karkashin gata nan karkashin rakumi abubuwa sun yi ta aukuwa ne kirin annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba bai san abin da za a yi ba ko tambaya aka yi mai yace zai bada ansa cewa za a yi mai wahayi sai Allah ya ce mai ka ce in ka ce insha Allah wala taqulanna da shay'in واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقى الله يكما النبي كككي ذاك يا أبو قوبي سكاكي إن شاء الله watan kuskure ne ya yi tsammanin wani ya san gaibu idan mun ce annaba ba san gaibu ba to ina ga bokaye na zamani masu zuwa wajen bokaye kuma da ana zuwa wajen bokaye cikin daji yanzu bokaye suna shiga private jet suna fitowa suna big drama suna fitowa suna kaza boka ya fito ya ce ga wanda zai cin zaɓe 2023 ga wanda zai cin zaɓe 2009 wani boka ya fito ya ce za a an shi zaɓen imo wai dama ya faɗi wannan duk hasashe suke yi suke za a yi kaza ya yi kaza wayanda ba su da imani sun ce da da ba wani boka in baka ya faɗi waye in baka ya san gaibu ana magana annabi bai san gaibu kana magana wani boka ya san gaibu nan wani boka ya fito Najeriya lokacin zaɓen Amerika yace sai da Allah ya tashi ce mai namiji ne sai Allah ya ce mai mace ce saboda ya ya yayi calculation yi lissafi ya gane cewa Hillary Clinton za ta ci zabe don haka tun da ita a tayi da Obama tun da su a bisa mulki da su CNN ka yi lokacin su BBC ka yi su Al Jazeera yi su suka faɗi sai ce ai ubangiji ya ai ya ce mai ya kusa ce mai namiji ne sai ce mai ina TV show ai mace ce za ta ci zaɓe sai ga kawai Donald Trump ya ci zaɓe kwata kwata wannan hasashen ya riga ya faɗi yanzu bokayen nan da suka yi ta faɗin ga abin da Allah ya gaya musu 2020 ga abin da za a yi babu wanda ya faɗi covid-19 ka gane dakikancin wa'annan bokayen babu ɗaya da ya fito ya ce covid-19 ɗin nan kamar ta hi 9-11 bala'i covid-19 ɗin nan ta fi yakin duniya na biyu bala'i ta fi yakin duniya na farko bala'i inda ana faɗi maka wahayi da dole za a gaya maka za a yi covid-19 wadda za ta hana musulmi zuwa masallaci za ta hana kafirai zuwa coci za ta hana ‘yan ƙwallo fita ƙwallo, za ta hana ‘yan kasuwanci fita kasuwanci, za ta hana jiragen sama yawo, za ta duk babu wanda ya yi wannan bokancin kafin zuwan 2020. Domin hasashe suke babu alamar za a yi haka, kawai da sun yi hajjajin ce Allah ya gaya musu. Allah da ke gaya musu bai san za a yi waɗannan abubuwan ba ne, kowa cit. Amma bari in gaya maka 2021 za a yi bokanci za ta Allah ya gaya musu tattalin arzikin da ya faɗi a 2020 zai farfaɗo 2021 domin da domin hasashe ne. Game ce kowa zai iya bugawa. yanzu idan wannan wannan covid-19 ta kare cikin wannan shekarar da ikon Allah to 2021 za a samu recovery na tattalin arziki za ka wa'annan bokan za su ce ubangiji ya gaya musu a 2021 ubangijin da ya kasa gaya musu a 2020 za a yi covid-19 fa za su ce yanzu ya gaya musu a 2021 za a samu farfadowar tattalin arziki za a gane duk abin karya ne in akwai mai imani da waɗannan bokayen wannan abin na covid-19 ya isa ya nuna maka tsabaragen makaryata ne boka ɗaya babu wanda ya faɗi za a shiga cikin wannan matsalar jirage za su daina yawo gangan mai za ta yi faɗuwa warwas babu bokan da ya sani babu wanda aka wa wannan wahayin amma 2021 dukkanin sai ai musu wahayin wannan covid-19 da abin da zai aukuwa da damar da za a ji domin mai domin suna da sata ansa ka sa abin fuwan nayin ne sata ansa ne wa inda huma fatihul ghaibi la alamu illa huwa babu wanda ya san gaibu sai Allah ha alarma aya ta gaba rabbi imma turiyanni ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون Sai Allah ya ce wa rabbi in ma tuwiyanni ma yu adun ka ya ubangiji har in zaka gwada abin da ka yi musu alƙawari na azaba tunda an yi an yi sun yi imani azaban nan da ka yi musu alƙawali ya Allah in za a gwada min wani sashen ta rabbi fala taj'alni min alqawmi zalimin ya Allah kada ka sanya ni da mutane azzalumai wanda za a wa wannan azabar watan in Allah ka ce za ka yi musu azaba kuma za ka gwada ne azabar to Allah kada ka bari azabar ta shafe ni kamar yadda Allah ya gwada mai azabar sura na badar aka azabtar da su aka kashe su aka wahal da su aka jefa su cikin rijiya aka kama saba'in cikin su a matsayin fursunonin yaki amma Allah bai sa aka ma annabi ba Allah bai sa aka taba annabi ba Allah bai sa aka kashe annabi ba shine qul rabbi imma ni ma Ka kace ya ubangiji in zaka gwada min abubuwan da ke musu alƙawari na azaba rabbi la taj'alni fil qawmi zalimina ya ubangiji kakka sanya ni tare da abaluman da zaka wa azaba sai Allah ya ce wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadiruna lalle mu su Allah muna da ikon mu gwada ma azabar da muka ce za mu yi musu don shi annabi yayi mafarkin wuta annabi yayi mafarkin aljanna Allah ya gwada mai irin azabar da ake wa ƴan wuta Allah ya gwada mai irin ni'imar da ake wa ƴan aljanna kuma wutar bata same shi ba Allah ya gwada ma annabi irin azabar da ya kama mutanen Makka da su ranar Badar gaba gare shi da idon shi ya ga yadda Allah ya walakanta su Allah ya kaskasta su shi annabi shi umarni a jefa su cikin kalibu Badar saboda haka Allah ya gwada mai kuma Allah bai azabtar da su shi ba ya Allah mu ma kada ka azabtar da mu da abinda wawayen cikin mu ka faɗi Allah ka yi muna gafara Allah ka anshi ayyukan da muke na ibada anan zamu dakata abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyin da muke ansawa Allah ya saka mu malam da akwai a wannan karatun da yayi malam mai wannan tambaya ke cewa assalamu alaikum Allah ya kara mu malam lafiya amin don Allah malam wasu kalmomi ne ko sunayen Allah zan yi amfani da su domin samun biyan bukata cikin gaugawa. Tsaye, Allah ba a ce mai biya bukata dole cikin gaggawa, kai ta roƙo annabawan Allah sun roƙi Allah sai da kai shekara arba'in aka an samu su. Hmm. Don haka ba dole ne in ka yi addu'a sai an ansa maka da gaggawa, amma dai cikin abubuwan da ke sa Allah ya sauyin ansa addu'an mutum akwai ikhlasi yi saboda Allah ya kasance Allah ya kan nufa da addu'arka. akwai mutaba'a yin addu'a yadda annabi ya koya na yin addu'a da sunayen Allah da sifofin Allah da kuma yin addu'a lokutan da aka ce ana karba addu'a tsakanin kiran sallah da ikama a ƙarshen dare na uku lokacin buɗin baki lokacin da ake tafiya da wasu lokacin sujuda da wasu lokuta da shari'a ta keɓance ana ansa addu'a a cikin su sannan kiran Allah da suna ne ya rabbi ya rabbi ya rabbi sannan kyautata abinci cin halas wannan duk suna sa Allah ya an sa maka addu'a Allah ya karba addu'o'in mu gaba daya malami wannan tambaya ke cewa Allah ya tsara wa malam da salati amin to Allah malam menene matsayin auren da miji ya ce ma matar shi idan ta fita bakin aurenta kuma ta fita shin akwai sauran igiyar aure ko kuma duk sun Eh ana tambaya ce duk wanda ce in kin yi kaza kin saku in kin yi kaza bakin auren ki, in ta yi ta saku amma za a tambaye saki nawa yake nufi. in saki ɗaya yake nufi saki ɗaya ne za a tabbatar mai don haka akwai sauran ya giya aure da ma aure yana yana mutuwa ne har so ɗaya so biyu ana gyarawa sannan na uku ne ba a gyarawa at-talaqu ne fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan wallahu ta'ala a'lam ala wannan tambaya ta fito ne daga kasashen da suke da damar yin tarawih hmm. yake cewa malam ne na zo masallaci na iske an gama isha'i an ci gaba da sallar tarawih ni kuma da na zo sai na bi jama'a aka yi raka a biyu ta tarawih da ni ni kuma ban samu isha'i ba tashi zan yi in yi a biyu ko kuma in yi in gama ma'ana in ci gaba da yin tarawih sai an kare gaba ɗaya sannan in sallar isha'i ta da kauli mafi inganci na halatta mai sallar farilla ya bi mai sallar nafila saboda hadisin ya tabbata daga mu'azu ya kasance yana sallah isha'i tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kuma yawa mutane ne sallar isha'i a can garin su shi yana fila su suna farilla sana ya inganta annabi sallallahu cikin sunan abi dawud ya fita wajen yaki yayi sallah raka ju da mutane ita ce tashi farilla ita ce tasu matafiya ne suka tashi suka je yaki wasu suka zo ya komai musu raka ju shi yana fila suna farilla zaka in ka je a can wajen ku da ake sallar tarawihi ko nan aka samu sallar tarawihi ko nan cikin gida ana sallar tarawihi ko da kizo ko da kazo an gama sallar farilla ana sallar tarawihi sai ka bi idan an yi raka'a biyu da kai aka sallame sai ka tashi ka cika naka raka'a biyu wallahu ta'ala alam malam wannan tambayar ta fito daga Aminu Adamu daga kasar Itali yake cewa salam ina wa malam fatan alkhairi malam dan Allah tambaya ta ita ce muna zaune a turai a can Itali wallahi malam ba ma samun lokaci akan mu sallah kuma duk wanda yake aiki yana yawanci time da ake break lokacin sallah ya riga ya wuce ga juma'a duk ba mu yi saboda babu ranar hutu a time din dole sai mun sauka daga aiki muke yin sallolin yanzu malam ya makomar mu ko kuma ya za mu yi saboda idan kace za ka tafi sallah to fa za ku ce dokar aikin su kenan sai dai ka bar musu aiki kuma duk garin kusan haka kuke yi mutane da ke zama a kasashen turai sun kasu kashi-kashi akwai irin ingila da ake bari mutane su je su yi sallah ana ba su break na minti goma sha biyar na yi ba da sallar juma'a garin ingila nikan yi hudu ba da sallah minti goma sha biyar saboda mutane an ba su dama minti goma sha biyar ko minti ashirin mafi tsawon wannan lokacin aka ba su muka yi adjustin lokacin sallah ya daidai da lokacin da kamfuna da jami'o'i ke ba da damar mutane su je su yi sallah. Zaka da an gama sai mutane su fita su tafi in za ku samu irin haka nan ya yi kyawu. a inda kake inda aka ce ba a samu ya danganta in aikin da kake ba na lalura ba ne dole ka bar shi ba haɗa sallah da ibada da komai in aiki kake bukata na ka tara kuɗi da yawa ka dawo Afirka zaka sai ka bar sallar Juma'a sai ka bar sallar Jami'i sai ka bar sallah ba a bari lokacin sallah sai ka haɗa salloli biyar kai su lokaci ba ya halatta ka yi wannan aikin don neman duniya amma da a ce wani karatu ne kake da musulmi ke bukata medicine ne kake karantowa can kuma lalle lalle in kai yadda kai yi kuskure za a iya koro ka za ka iya rasa kaza za mu ce kamar da ake cewa mai tiyata da in kana cikin tiyata za ka iya bari juma'a ta kufce maka za ka iya bari jam'i ya kufce maka za ka iya bari lokacin sallah ya kufce maka likita kace kana tiyata in ka ɗaga mutum mutuwa zai yi to za ka iya tsayawa kana da irin wannan uzurin amma kawai neman kuɗi kake a turai neman ka tara kake ka dawo neman ka samu passport kake don shi kake tsayawa sai ka samu aikin da bai yi daidai da lokacin sallar kama akwai masu yi kuma suna samun lokacin da bai daidai da sallar su ba akwai masu masu haɗawa da wasu in lokacin sallah ta yayi ni sai in tafi kai ka kama mini sai in lokacin sallah ya ni dawo sallah kai kuma ka tafi in kama ma ana yin haka sai ku buƙaci a yi muku haka in ba a yi ba lallai dole sai dai ka bar wannan aiki in na neman ƙari ne kawai wallahu ta'ala malam yawan tambaya ke cewa malam ina maka fatan alkhairi malam tambaya ta shine ya zan yi na kare kaina daga safon Allah duk haka muke bukata da duk mun sani da da wannan ina sani kan sai ka biya ni kuɗi da yawan gaya ma saboda in ka kare kanka daga sabon Allah ai shike da ka shine babbar rabauta ala kulli halin dukkanin muna son mu kare kanmu daga sabon Allah kuma dukkanin muna kankantar da kai ga Allah muna roƙo nai dan adam dole sai ya saba wa Allah annabi sai ya ce laulam tadribu wata tubu da ba ku zunubi kuna tuba la atallahu bi qaumin da Allah ya tafiyar da ku a bayan kasa ya zo da wasu mutane da suke suke sabo su tuba Allah ya karba musu don haka kamar da annabi sai ya ce kutiba lini adama habbu min zina la mahala dan adam an ga ayuta mai dole sai yayi zina ko ya so ko bai so ba zaka hannu yana zina baki yana zina ido yana zina sai wata mata ta gitta baka ganta ba baka so ganin ta ba ka ganta sai wata mata ka ji moyarta sai kaza amma annabi yace wal fawji yusaddiqu zalika aw yukazzibuhu can in ka je kai babbar zina ita gaskata wannan ko ta ƙarya shi abinda ake nufi shine akwai wayannan sabon Allah da baka iya kauce musu haka aka yi dan adam yayi ka dinga yawan tuba kana guje ma manya-manyan zunubai in ta tashtari ka ba ira tun hauna an hunu kafir an kuma haka Allah ya ce in kan nisanci manya-manyan abubuwan da muka haranta sai mu kakare mu kananan zunubai Allah ya kakare muna kanana da manya kuma a kawo alwala ta karkare sallah ta karkare zuwa masallaci ya karkare ba da sadaka ya karkare kyautata ma iyaye ya karkare zunubi masiba da ke samun ka ta taka kaya ta bacin rai ta wani damuwa duk su karkare don haka Allah mai rama ne mai jinkai muna roƙon Allah ya yi muna katangar karfe da manya-manyan zunubai ya yafe muna ƙanana-ƙanana da manya ma da muke aikatawa wallahu ta'ala alam abin ya ɗan tambaya ke cewa malam menene matsayin azumin mai farfadiya idan ta tashi yana azumi mai farfadiya idan ta tashi yana azumi ya danganta idan ta tashi a cikin azumi kuma ta canye dukkan azumi sai ya ranka azumi misali lokacin sahur ne ko da ta tashi farfadiya ta kama shi bai farfado ba sai da aka sha ruwa bai da azumi wannan yini amma in ya samu wani yanki saboda mai saboda annabi ya ce ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa hu min ajali shi kun bai bari min ajalihi ba ya bari min ajali rashin lafiya ta kama bai san ma yayi ba ba azumi sai da niyya azumi shine kame baki daga ci da sha da jima'i daga fitowa alfijiri zuwa faɗo rana tare da niyyar yin azumi shi wanda farfaɗiya ta kama tafi alfijiri ta bai niyya ba zaka ya kame baki ne kame bakin da bai sani ba haka wanda ya sha wani abu na maye ya kasance ya yi bacci duk wannan lokacin duk ba da azumi amma mai farfaɗiya in ta zama mene wani sashen yini akwai azumi ne domin rashin lafiya ce ta mai ya ji dama da haka akwai azumi ne cikin kauli mafi inganci imamun nawawi cikin almajmu ya yi magana mai tsawo akan wannan wallahu ta'ala alam malam mai wannan tambaya mai bi mata ƙarshe ke cewa malam idan mutum ya yi saukar alƙur'ani ta hanyar sauraron makaranci ma'ana ƙarfi da biyar karatun sa shin malam shi ma yana da ladar saukar yana da ladar saukar gwargwado abin da ake so ga ƙur'ani shine ka samu tsoron Allah an tambaye bin baz wani ya tambaye bin baz rahimahullah ya ce mai da in saurari ƙor'ani wani na karantawa da ni in karanta wata lada sai bin ba ce mai duk wanda ya fi ka tsoron Allah idan saurare ka yi don shi mai saurare ba mai ji ba akwai bambanci tsakanin ji kasa ƙur'ani cikin motar kuna shiga da ka kana jin ƙur'ani ne ba kana saurare ba ne kasa ƙur'ani kana ji kana hira ko kana karatu ko kana chatting wannan kana ji ne ba kana saurare ba ne amma kana saurare shine ka sa kana saurare kana saurare mai saurare yana da ladan wanda ya karanta don shi ko sujudu tilawa aka zo in saurare kake idan mai karatu ya yi sujuda za ka yi amma in ba saurare kake ba kawai kana ka kunna rediyo ka jara ka tuku kana harkokinka kawai ji kake ko an yi sujuda ba dole sai ka yi ba don haka shine bambancin da mai ji da mai saurare don haka in saurare kake kai ma za ka samu lada wallahu ta'ala malam yana tambaya ke cewa malam menene hukuncin wanda ya yi tafiya sai bai ɗauki azumi ba sannan daga baya tafiyar ba ta yiwu ba babu komai gari shi riga ya kudurta zai yi daga bayan uzuri ya dawo ta ba ba sai dai ya kame baki ne ya ranka wannan yinin ya kame baki ne ya ranka wannan yinin amma na farko bai da azumi don bai yi niyya ta ba kuma aji azumin da ya daidai ne don ya yi niyyar tafiya amma kuma zai ranka shi don shi matsalar ya fi in ya kama hanyar tafiyar sannan sai ya sha ruwa inda haka ya yi da ya fi subhanaka allahumma wabi bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah